yanzu haka rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan boko haram sun karbe iko da biranen baga da doron baga da kenkeno da kukawa da Kuros Kawwa da bunduran duk a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya akwai kuma bayanai da ke nuna cewa mayakan na kokarin faɗaɗa wuraren da suke iko da su inda suke fafatawa da sojoji domin kwace garin munguno da ke arewacin jihar borno sai dai babban hafsan da ke kula da horarwa da ayyukan tabbatar da tsaro na rundunar sojojin najeriya manjo manjo janar lamidi adeoshun ya tabbatar da cewa baga ba ta hannun mayakan boko haram ya ce baga ba ta hannun mayakan boko haram ina kuma shaida muku baga ba ta hannun mayakan boko haram sun da yi kokarin kwace ta amma ba su samu nasarar hakan ba duk da dai rundunar sojojin ta musanta wannan bayanai jama'ar yankin na ficewa daga garuruwan domin zuwa yankunan da suke ganin tudun na tsira ne wannan ya sa hukumomi ɗaukar matakan rufe hanyoyin mota da ke zuwa waɗannan garuruwa abin da ya rutsa da dubban jama'a maza da mata manya da yara da ke ƙoƙarin ficewa daga yankunan saboda gudun zama ƙarƙashin ikon mayakan boko haram rundunar yaƙi da boko haram da ake kira operation lafiya dole ce ta ɗauki matakin rufe hanyoyin da ake bi ta ƙasa zuwa waɗannan garuruwa saboda yadda ta ce tana aikin tabbatar da tsaro duk da cewa da dai daga baya ta bayyana cewa bata bada wata sanarwa makamanciyar haka ba yanzu aka kuma ɗaruruwan 'yan gudun hijira na isowa nan maiduguri a galabaice saboda walhalu da suke sha wajen ficewa daga waɗannan yankuna da ake gwabza faɗa tsakanin sojojin najeriya da ke neman kwato garuruwan da boko haram suka karɓa a 'yan kwanakin nan malama hafsa wata tsohuwa ce da ta yi tafiyar kafa zuwa maiduguri ta shaida mun cikin harshen fulatanci cewa sun sha wahala ba 'yar karama ba boko haram ya wuli ko wula ta min dillo ya e kos ami tace da yan boko haram suka zo sun mamaye garin ko ina shi yasa muka gudu mun yi tafiya ta kafa mun iso mai duguri da kyar cikin wahala yanzu haka kuma ba mu da komai ba burma ba wurin zama ba abincin da za mu ci ma gala ita gala abinci <laughs> masu fashin baki dai kamar zanna Mustapha na alakanta wannan karuwar hare-hare da gusasowar zabukan shekara ta 2019 inda suka buƙaci hukumomi da su ɗauki matakai da suka kamata eh abu ne wanda yake na tashin hankali kuma in mai lura yana iya ganewa abin yana faruwa daidai lokacin kusan zaɓe kamar yadda ya faru a 2015 haka nan muka fara ganin hasken hakan yana so ya sake faruwa to gwamnati ya kamata ta tsaya tsayin daka jama'a ma kuma su tsaya su mara gwamnati baya da jami'an tsaro ganin cewa waɗannan abubuwan an dakile shi muna nan muna ji muna gani nan kurkusa suna zagaye da mu ƙauyuka ba a isa a shiga ba in suka dakushe kome da kome zaɓen ma zai kasa jama'a su je su yi su jefa ƙuri'unsu kusan a iya cewa dai ana cikin halin rudani inda lamuran tsaro ke kara taɓarɓarewa a wannan yanki wanda ya shafe shekaru kusan goma yana fama da rikicin boko haram Alamin Suleiman Muhammad, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.